an tura ban yi zaton ana lafiya lafiya jama'a lafiya lafiya lau ba komai wa dalla Yawwa. alhaji nasiru adamu el hikaya ne eh yan litara ne lafiya lau alhaji shadari ya garin ku lafiya lau ba komai mun gode Allah wa dalla ai an ce mini sai irin yanzu ake samun ka ko da safe haka a da rana tun da rana dai ana samu na yanzu yawwa ikon Allah eh daga nan kuma in ka fita daga wajen sabis kuma ba a samun ka eh daga nan kuma sai gobe don ni daji ne yayi ai to dama inda babu wannan network ne, ai ba zai wa samu mutum ba dama eh gaskiya haka ne ya mutane masu aikin haƙar zinari suka na musu magana a cewa kira son mu tattauna da ke. Eh sun zo su ɗauki su kayan su ne hana su. To. Ni ce suna son kayan su to mu tattauna da kai in ji wai mi hilani na yi maku da ba ku haɗin abin da aka yi masu su ba a taɓa kai ƙorafin abin da aka yi masu ba. to ai Alhaji Aishiki a ina ga sai kai bayanin abubuwan da ake wa fulani nan don a ƙara sani in ma dai ana kwarar su ne mutane su ƙara fahimta ana kwarar su a yan litta mm-hmm. saboda kaka su ake kashewa kuma su aka kullum ana siya suna kashewa su an kashe mutum hamsin sun ka kashe guda za ka ji ana haɗin guda ɗin nan amma su yanzu na ha duka duk yaran da annan sama da dubu amma in ka samu goma masu uwaye ka samu duk marayu sun yawa amma ni wa lalita ɗari min bayani wai wannan abu na daji nan menene asali me jawo ne abun ya kai har ga haka da ana zaune lami lafiya ai wala kabilanci ne dama wannan mahalin abun gade daga noma har ya kai haka ya zo a fara mashekarin hilani a nome sai a kore su ake su canza waje sai su canza ne har abin ya kai kuma an ka fara kashe su duk yara kawai ba a barin kasa ai lokacin da masallacin juma'a ma hilani ba su zuwa lokacin ana zaune lahiya ko za hmm. a sai sun zo masallaci sai a faɗa a kame su a sai a sake su an ka kai an ka kama ba a sake daga nan ma duka sai muka koma daji muka bar zuwa gari gaba ɗaya ba mun ka kare da lalurar gari hmm. to kaga daga nan sai makamai na shigo shi kenan daɗa abin sai ya zama haɗa sai gwamnati ta shiga ma 'yan banga tawarin hilani yanzu yan sa kai ko mutum dubu na taho da makamansu za su zo gari kamar an ka ko bukurin su sha mai gidan mai su zo gidan emiya ba su kuɗi ma ana ba su amma bahilla ce ko bai da bindiga bahilla ce biyu ma in sun kawo babura an ka ga su kashe a hmm. to kaga wannan abun yana wucewa zai wuya wasu amma ai abun matsalar wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wancan ai ya nuna babu riba kenan a wannan al'amarin ka ta kowane bangare ba. Mu ba riba mu dole sai ai ba wai zaɓin kanmu ne ba. Saboda kaga wanda duk gwamnati ta shiga ma guda shi bai gajiya da haɗa ko. Na'am. Tun muna koyo sai gwamnati ta shiga ma 'yan sa kai kaga yanzu mun ba koyo mun ba tsoro yanzu. duk ma da tsaha sai a yanzu kaga mun bar tsoro kaga haka nan ba ba ga ƙasa duk ta tabarbare yanzu noma ya yi wahala. yawwa wannan ma yana son mu yi maganan nan wato idan kuma manoma waɗanda suke zuwa daji suna noma suna tsoron shiga saboda kar su gamu da mutane irin ku su sace su ko su halaka su kaga za a samu yunwa kina ka za Wala akwai yunwa to ai mu ma ba a barin mu shiga gari kaga ba mu barin a shiga daji amma da ba kabilanci aka yi ba da yanzu an ga haɗa har ya wuce. Kabilanci tsakanin eh, Fulani kenan da sau. Kaga dole talaka na gehe su sha wahala su sha macin lamba. Eh amma ni dai roƙona da za a bar wasu daga manoma su yi noman su kar a tsangwame su a wannan yankin saboda su samu abinci talakawa ne su ma. Wala kan wurin kuma ana samun abinci don dai ba mu gyara ba kawai da noma ya noma akwai waje ne. Kai dala a bar manoma su ci gaba da harkar nomansu. A yanzu manoma yan sun yarda ko sojoji za su taho a gare mu ba su biyo wato mu ma ba ruwanmu da su sai su tsaya su yi noma su bi abin da sun kaji, amma an ka taho da su. To in bayan an koma mu ma mun kawayo kaga suna da lalura babba. Wato mana manoma su taho su kaɗe su yi noman su kai su taho da wasu jami'ai. Eh, amma yan jami'ai ba su taho a gare mu kaga ba ruwansu da wannan harkar gwamnati ke su ba su su taho. Eh, na fahimci abin da kake nufi. Ah, Don kaga wani soja bai ya ma shiga sai saboda ko maciji na koro shi. Eh. Aya na jirin ku ba kwa ma shakkar sojojin ma. A'a kowa na shakka soja amma dai shi ma na shakkan mu kowa na shakka wani. <laughs> Alhaji a ƙarshe da menene sakonka ga mutanen jihar Zamfara da sauran wannan yankin na arewa maso yamma? ni na su bari a zanna lahiya su taimaka ma talaka su bar wariya wanda kuma ya kiya yake zanna lahiya kaga sai a san hanyar bi da shi wanda kuma ya zanna lahiya a bashi ya zanna lahiya da jama'a su kuma masu sa kai su aje sa kai su yi noma su kuma hilani su kama kiwon shanunsu su bar zuwa ga manoma sai a zanna lahiya shikenan muna fatan a wayi gari a sake komawa haka da yaddar Allah za mu ma muna hata haka nan don ni gari ni kan so ni kan koma gusau in huta. Wai da gaskiya alhaji kuna sallah haka kuna azumi kuna yin abubuwa irin na sauran mutane? Wallahi mu duk musulmai ne mu ba mu ma tare da wanda bai sallah. ku zauna ku yi sahu ku yi sallah har ku yi addu'a kuma sannan ku dau bindiga ku yi gauyuka. <laughs> Ko da aka sallar nan masallaci in ka zo sai ka ga bindiga sama da dubu uku. to Allah mm, Allah Allah ya sauka Allah ah, ya sauka akwai dai yan yara yan ƙanana wasu sune eh, ana cewa suyi suna kiya wasu ah, ana masu duka kamar masu shekara goma abunda da ya kai sha biyar in sun ka kiya kaga kada duka muna ma muna da masallacin juma'a muna da kuma wanda ba na juma'a ba komi muna yi mu rayuwar mu lahiya lau don dai kawai muna tausaya ma mutane talakawa na karkara hausawa haka manoma. Hmm. Wala da shi ɗaya ne, amma in ban da wannan muka wannan tausayi mu ba abin da ya shahi mu wala laya lau. Shi kenan. Allah ya sa a sasanta, Allah ya sa a sasanta. Aminto in kuna bada shawara ai eh, sasanta kai amma in kuna haɗin wasu ba ku haɗin wasu